Salamu alaikum. Alaikum salam. Yana nan mai gidan. Ina hijira ba mace. ne. Zuba. aradun Allah aradun far baya fara. Billahi la ilaha illa Allah. Aradun ya jalu kwaliya. Jabiya. Kai dubu da ni kake bi. Ai ke maka na ke guda uku ke uku aradun na ke uku ba. Eh. ko na masa ne aradun ya mushi sai ba da wannan kafin sariya ya hu mai ku shigo ku shigo ku shigo Amu alaikum salam. Barkan ku. Kada mai gidan ne ya rasu. Ya mutu kai kare da. Gidan ne ya mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hmm. To dama kuɗin sa ne na fansho da suka fito naira miliyan biyar suka fito. Kuma tun da ya mutu. Salamu kuti garabe yekuti kubaisa. Ah!